ci gaba da kasancewa da algaita media Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Daga nan ne sai Ibrahim ya kauce a inda ya sa kafa ya falle ta faɗi. daga nan ibrahim ya ci gaba da dukanta da hannu da kafa yana faɗin bari in koya miki hankali in yi ƙasa ƙasa da ke in ga ƙarshen rashin kunyarki kallon maryam khadija ta yi ta ce hmm, lalle maryam kin yi sake ke kika bari wannan gardin yana dukan dukanki shiwa ma ya san me yake sha da har zai zo yana dukan mutane to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Khadija tana faɗar haka Ibrahim ya tsaya cik cikin ɓacin rai ya zira musu ido yana kallon su. Daga nan ne sai Ibrahim ya ce lallai Khadija, wato har yanzu dai ba za ki daina kirana da wannan kalmar ba, yanzu ni kike kira da gardi? A fusace Ibrahim ya fara yi musu barin makauniya, dukansu ya ci gaba da yi hannu da kafa, su kuwa suna ta famar kururuwa. Duk wani abin da ake yi Hajiya Saudi tana tsaye ta dafe ƙirjinta, banda haki babu abin da take yi. Hakin da take shi ya hana ta yin magana, tana tsaye tana ta kallon su. Har sai da ta ga Ibrahim ya fara fita daga hayyacinsa, sannan ta ɗaga masa hannu, ta yi masa nuni da ya ƙyale su. Jimawa kaɗan Hajiya Saudi ta ɗan zaro magana da ƙyar, inda ta ce wa Ibrahim, Ibrahim ka kyale su duniya ce ta ishi bagaruwa jima. Tana faɗin haka Khadija ta hayayyako mata cikin tsiwa da rashin kunya tana cewa eh din mun yi a kyale mu ke wallahi umman nan kin cika matsala sai ka ce gidan haya. Bayan ta gama faɗin haka ta ja wani dogon tsaki. Tana gama faɗin haka Hajiya da ta kife a sume daga nan ne sai ibrahim ya kanta a gigice yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma umma yana ta faman jijjigata ci gaba ibrahim ya yi da cewa umma karki mutu ki bar ni don allah ki tashi umma su kuwa maryam da khadija babu abin da ya shalle su ko a jikinsu ba su ma san ana yi ba kunu a wani gida cikin rudu da kiɗima ibrahim ya sa hannu a jihunsa babu abin da ibrahim ya yi sai ɗauko wayarsa nan da nan ibrahim ya danna kiran family doctor ɗinsu cikin sa'ar da ya yi kuwa yana kira ta shiga doctor ɗin ya ɗauka bayan ɗagawarsa ne ibrahim ya ci gaba da yi masa bayani inda ya gaya masa duka halin da ake ciki ibrahim ya gaya masa haka ne yana mai shekar kuka a cikin sautin muryarsa daga nan da sai ibrahim ya shaida masa cewa da ya gaggawar zuwa domin ga halin da ake ciki dakto ɗin ya amsa masa cikin tausayawa shi dai ibrahim ya ci gaba da jijjiga ummarsa ne yana ta famar kuka yayin da ya fita daga hayyacinsa sosai da sosai su kuma maryam da khadija babu ruwansu da abin da ibrahim yake ciki domin kotunan ma sun fice daga ɗakin sun bar shi shi kaɗai bai gasa sa'a guda ba kuwa cikin ikon Allah sai ga likitan ya ƙara su yana ɗauke da kayan aikinsa. Ko da shigowarsa inda ya buɗe kayan shi ya ci gaba da gwaggwada hajiya Saudi. Bayan ya gama gwaggwada hajiya Saudi ne ya kalli Ibrahim jikinsa a sanyaye inda ya ce wa Ibrahim, Ibrahim sai dai ku yi haƙuri amma hajiya ko kafin daktan ya gama maganar ibrahim ya zaburu ya zazzaro idansa inda ya kuma wuyan daktan yana faɗin me kake nufi ibrahim ya ci gaba da ɗaga murya ne yana kuka yana faɗin cewa kar da ka ce min ummata mutu inda likita ya dafa kafaɗarsa yana masa rarrashi cikin dabara da salo irin nasu ya samu ya zame rigarsa daga hannun ibrahim a hankali cikin hikima yake ce masa ibrahim ka yi haƙuri kowa da kake gani da irin tasa ƙaddarar da allah ya ɗoro masa a rayuwa ta wataƙila ita hajiya sau dai irin ta ƙaddarar kenan saboda ina mai baƙin cikin sanar da kai cewa hajiya sau dai ta kamu da ciwon shanyewar ɓarin jiki ma'ana shan inna likita yana gama faɗin haka ibrahim ya kife a ƙasa yana mai kukan baƙin ciki daga bisani ibrahim ya ɗago ya kalle ta inda ya ce allah sarki umma likita ya sake kallon ibrahim inda ya ce masa wato duk cewa ciwon mahaifiyarka ciwo ne wanda yake buƙatar taimakon gaggawa babu buƙatar a tsaya ana ɓata lokaci wajen dogon surutu bai kamata mu tsaya a nan ba Duk da cewa babu buƙatar dogon surutu, amma ya zama dole in gaya maka, Ciwon hajiya na daɗe da gaya muku cewa ciwo ne wanda yake buƙatar farin ciki. Maganin ciwon hajiya shine farin ciki. Tun a wancan lokacin da kuka kwanta a asibiti a lokacin da ta kwanta ba ta da lafiya. Sai da na gaya maka yanayin da ake ciki sakamakon hawan jinin da na ga ya ƙaru a kan hajiya Saude. Idan baka manta ba saboda yanayin da na ga hawan jininta har sai da na gaya muku cewa komai yana iya faruwa. To dama hakan nake gudu, to kuma yanzu gashi abin da nake gudu ya zo ya faru. Shi yasa wancan karan kafin na sallame ku na ta yi maka wonin. Daga nan Ibrahim ya kalli likita cikin ɓacin rai yana cewa, da Allah likita ka yi abin da ya dace ka yi da mahaifiyata. Duk abin da ga ya dace ka yi kawai, ni ba na buƙatar dogon surutu. Idan kuma mahaifiyata ta mutu ne to ka gaya min gaskiya kawai, saboda ni na kira ka gida ne domin ka yi mata abin da ya dace ba na kira ka ba ne ka tsaya ba ni labari na kira ka ne duk abin da take bukata cikin gaggawa a yi mata domin na riga na san cewa duk abin da za a yi mata a gidan ma za ka iya yi mata saboda kai likita ne kuma na yi trustin ɗinka na yarda da aikinka na san cewa kai ƙwararren likita ne kai ba ƙaramin likita ba ne domin kuwa a iya shekarunmu daidai gwargwado na san cewa ka san aiki kar ka manta wannan ba shi ne karo na farko da na kira ka gida ka kula da lafiyarta ba likita ya kalli ibrahim ya ce masa haka ne amma yanzu abin da za a yi ka ƙara haƙuri zan yi mata duk abin da ya kamata in yi a yanzu zan yi mata wasu allurai da za su sa ta farfaɗo idan ta farko za a yi mata ƙarin ruwa za a sa mata ruwa ne domin jikinta ya yi weak hakikanin gaskiya a yanzu jikinta ba ƙarfi sosai kuma idan aka sa mata ruwan hakan zai taimaka wajen sauke hawan jinin idan muka yi wannan daga nan sai a ɗora ta akan magani sannan kuma abin da za a yi shi ne, za a ci gaba da zuwa gashi idan har aka bi wannan procedures ɗin insha Allahu ina sa rai za a dace hakika jikinta zai sauki Kallon likitan nan Ibrahim ya yi a marairaice ce to Allah ya sa likita. Daga nan sai likita ya ɗauko wata jakarsa inda ya buɗe ya ɗauko wata allura ya zuƙa a cikin sirinji wadda ya sa wa hajiya sau da ita. Cikin ikon Allah bayan an yi wa Hajiya Saude wannan allura, sai gashi Hajiya Saude ta farfaɗo. Bayan Hajiya Saude ta farfaɗo, sai dai kash an samu wata matsala a inda bakinta ya karkace, harshenta ya karye, idan ta yi magana ba a fahimtar abin da take cewa ba kamar baya ba domin ko da kyar ne ta zaro maganar inda ta kalli ibrahim take cewa ibiyayim shi kuwa ibrahim yana jin haka ɗora hannunsa ya yi a kaya na shiga a uku yanzu umma muryarki ce ta koma haka lokaci guda To a daidai wannan lokaci da likita ya fuskanci halin da Ibrahim yake a ciki, ci gaba da bashi haƙuri yana lallaba shi tare da bashi ƙwarin gwiwar cewa insha Allahu Hajiya da za ta warke. Duk da irin bayanan da likitan yake yi wa Ibrahim, shi dai a wannan lokaci Ibrahim bai gamsu ba, domin kowa a wannan rana Hajiya Saude ba ta ko iya sarrafa kanta. Kasancewar haka ne yasa sai da Ibrahim ya kira Hajiya Binta Bayan Ibrahim ya kira Hajiya Binta a waya inda ta zo ta sa hannu suka cicciɓe Hajiya Saudi suka mayar da ita ɗakinta. Ko da likita ya ga an kai ta ɗakinta sai ya ɗauko ruwa ya sa mata. Bayan ya saka mata ruwa inda ya sallama da su ya ɗauko jakarsa ya tafi tare da tabbatar musu da cewa in Allah ya kai mu zuwa dare zai dawo ya ga yadda jikin na ta ya kasance. Duk da kasancewar dama Ibrahim baya buƙatar a kai Hajiya Saudi asibiti. A daren wannan rana, Ibrahim ya fita da ƙirni inda ya lallaba ya je siyo magungunan da likita ya rubuta masa. Bayan Ibrahim ya siyo magungunan inda ya kawo aka ba wa Hajiya Saude. Zama suka yi shi da Hajiya Binta tare da ci gaba da jajanta maganar. A daidai wannan lokaci su kuwa dama tuni Maryam sun fice daga gidan. To jama'a, duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mako na zuwa inda za mu ci gaba da kawo muku wannan labari.